fito ko mun Ita budurwar ƙauye ta fi san saurayin da yake mata ƙarya kama kama nake yi neman aure nake yi sanje sanje nake yi kamar asiri aka yi min duk gwai babu ya mai sona ko ɗaya daga sahu na soma aka yi ta famar rigima. aka hana ni inema, nema duk da na nema ba a bani sai dai ai ta hayaniya kana sai sadiyayye ita ma an soye har an sanar da iyaye aka manta tawaye aka ƙi bani aka ce bani da kunya daga nan sai nana kai ita ma an ɗana kusan sarana batawar mudanana unguwar su muka je muka dinge a shariya umma yar gogogi a ce a bar alfahari tana cika mini buri batawar mu ta fari batsa ta yi mana sai muka rama jiya. wannan ita ce kaɗan daga cikin waƙar da na soma tun kafin in soma waƙa wannan waƙa ita ce ta fari saboda ita ta dugunzuma min hankali wajen nema-neman aure na sai da na nema aƙalla budurwa goma sha biyar kuma ku biyo mu a youtube channel ɗin insha Allahu duk za ku ji sauran ƙarashin yadda muka ƙare da su da waɗanda na waƙoƙin yabo da waɗanda na na zambo duk za ku ji insha Allahu domin yanzu zan muku ma showing ɗin ta yabo da na yi da kuma showing ɗin ta zambo zuciya yau ta sa amini cikin kunci, ba shi da aiki sai kuka kan Sadiya wannan ita ce waƙar yabo da yawa cikakkiyar masoyiyar nan tawa Sadiya sai kuma wata da ake cewa ummi da newa ta zambo da nake cewa da nake cewa kaji abin ya kwanta min masu sauraro idan na tuno zan iya gabatar muku ko da a YouTube na gaba ne insha Allahu insha Allahu zan iya sanar muku ko da a YouTube channel na gaba ne